Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Sauda Kabir da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin jagorar gabatar muku da shirye-shiryen a wannan safiyar Laraba, hudu ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Ga kanun labarai. ana ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin amurka isra'ila da iran saudiya na ƙoƙarin canza hanyar da jiragenta na man fetur ke bi don kaucewa mashigin ruwa na hormuz shugaban ƙasar najeriya ya naɗa sabon ƙaramin ministan kuɗi kotu a tunisia ta ɗaure sirikin tsohon shugaba zin el abidin ben ali kanun labaran kenan to ai shi yaƙi dama abin da yake na farko shine kudaden da aka ware domin ci gaban ɗan adam shine kuma ake amfani da shi wajen ruguza ɗan adam. Mai sharhi kan harkokin tattalin arziki Dr. Yahuza Getso kan rikici a gabas da tsakiya. Mutane hudu da ake zargi da safar makamai ne aka kama ɗauke da harsasai kusan dubu hamsin. Za mu kawo muku cikakken wannan rahoto daga jamhuriyar Rijiyar bayan labaran duniya. Hakanan muna tafi da shirin ɗinkin kwalba sannan ku ji labaran wasanni. amma da farko sai ku gyara zama ga sau da kabir da labaran duniya. Assalamu alaikum. Ana ci gaba da gwabza yaƙi tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kai wa ƙasar Iran hari inda suka kashe shugabanta Ayatollah Ali Khamenei. Isra'ila na ci gaba da kai hari Tehran babban birnin Iran da kuma Beirut babban birnin Lebanon. inda ita ma Iran ta mai da martani wajen kai hare-hare sansanonin sojin Amurka da ke gabas ta tsakiya kuma rufe mashigin ruwa na Hormuz inda jiragen dakon man fetur ke ratsawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da yiwuwar sojin Amurka za su yi wa jiragen dakon man fetur da fifi don su samu ta wucewa ta hanyar mashigin ruwa na Hormuz. Ita kuma Iran ta ɗau alwashin harbo duk wani jirgi da ya wuce ta nan. Kasuwannin hada-hadar hannun jari sun rikice yayin da farashin ɗanyen man fetur ya tashi sakamakon yaƙin. A jiya talata ne kuma aka samu saɓanin ra'ayi game da dalilin da ya sa Amurka ta kai wa Iran hari tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio. Trump ya ce ya umarci Isra'ila da ta kai wa Iran hari saboda yana da yaƙinin Iran na da niyyar fara kawo musu hari. a nasa bangaren shi kuma mako rubio ya sha bamban inda ya shaida manema labarai laran litinin cewa amurka ta kai wa iran hari ne saboda fargabar da ake yi na cewa iran za ta mai da martani game da shirin kai wa tehran hari da isra'ila ta yi ya ce mun san isra'ila za ta kai hari kuma mun san cewa za a mai da martani ta kai hari kan sojojin amurka mun san idan ba mu far musu ba za su yi mana barna mai yawa Kamfanin mai na Aramco mallakin gwamnatin Saudiyya, na ƙoƙarin canza hanyar da yake bi wajen fitar da ɗanyen man fetur zuwa tekun Bahar Maliya don kaucewa mashigin ruwa na Hormuz a cewar wasu majiyoyi jiya talata. Saudiyya da sauran ƙasashen yankin tekun fasha masu arzikin man fetur sun kasa wucewa da tankunan mansu ta mashigin ruwa na Hormuz tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kai wa Iran hari. an jingine ɗaruruwan jirage a kowane ɓangare na fashkin ruwan saboda taka tsantsan kamfanin aramco na saudiya na neman ci gaba da fitar da mai yadda ya saba ta sauya hanya zuwa tashar gabar kogin bahar maliya da ke yambu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gta a birnin washington dc shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya zaɓi tayo oyedele a matsayin ƙaramin ministan kuɗi bayan da ya jagoranci gyara ɓangaren haraji na ƙasa a cewar fadar shugaban ƙasar ranar Talata. Oyedele mai shekaru hamsin da haihuwa wanda shine da shugaban kwamitin shugaban ƙasa kan kasafin kuɗi da sabbin sauye-sauyen haraji ya maye gurbin Oris Uzoka Aniti, wadda za a mayar da ita ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren ƙasa. Tinubu ya aikewa da majalisar dattijai sunan Oyedele don tabbatar da shi a cewar mai magana da yawon fadar shugaban ƙasa Bayo Onanuga. A jiya talata wata kotu a ƙasar Tunisia ta ɗaure wani babban ɗan kasuwa da ya fi kowa kuɗi a ƙasar Mar'un Mabrok sakamakon kama shi da laifin aikata almundahana sannan kuma ta aike da tsohon Prime Minister da wasu 'yan majalisa na da da dama gidan yari sakamakon yadda suka tafiyar da tuhumar. Mabruk wanda siriki ne ga tsohon shugaban kasar Tunisia Zin al-Abidin Ben Ali wanda aka hamɓarar a shekarar sha 2011 na tsare a gidan kaso tun ƙarshen shekarar 2023. Shi kuma Yusuf Shahed tsohon Prime Minister daga shekarar 2016 zuwa 2020 yana Amurka kuma an gabatar da hukuncinsa ba tare da yana nan ba. Shahid ya musanta aikata wani laifi inda ya ce bita da kulli ne na siyasa. Ana tuhumar Mabruk da halatta kuɗaɗen haramun sata daga kamfanonin gwamnati da kuma samun taimako daga gwamnati da ya saba wa doka yayin da shi kuma chihed yake tuhumar gwamnatinsa da sakar kadarorin da aka daskarar na Mabruk. Sau Sauda Kabir ka ji da labaran duniya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin labarai sakamakon yakin da Amurka da Isra'ila suke yi da ƙasar Iran farashin mai ya haura dala uku a jiya talata rabon da ga haka kusan shekaru biyu da suka wuce. Kamin daga bisani farashin ya sauko zuwa dala saba'in 73 ko zuwa hudu kan kowace gangan ɗanyen mai. Tashin farashin ya shafi al'amura masu yawa. don jin ƙarin bayani game da yadda yaƙi yake tasiri kan tattalin arziki yusuf aliyu harande ya tuntubi dr yahuza getso kan haka to ai shi yaƙi dama abin da yake na farko shine kudaden da aka ware domin ci gaban ɗan adam shine kuma ake amfani da shi wajen ruguza ɗan adam to babban matsalan yaƙi kenan shi sa a tattalin arzikin ƙasa ake bashi mahimmanci wajen kula da hana yaƙi ɗin kwata-kwata abin da zai fara faruwa shine ainihin musabbabin yaƙin, da inda ake yin yaƙin, da kuma abun da yaƙin ya mata baibayi asalin yaƙin ƙasashe ne waɗanda suna da man fetur kuma man fetur ɗinnan duniya tana buƙatarsa kuma wannan yaƙi a tashin farko ya kassara to yawan man fetur ɗin da zai yi zirga-zirga tsakanin ƙasa da ƙasa wajen daidaita farashi amma tun da aka shiga yakin to man fetur shine farkon abin da zai jigata saboda shine waɗannan ƙasashe wanda abin ya shafa galibi tattalin arzikin arzikinsu ya dogara da su su kuma ɓangarorin duniya daban-daban suka yi suna jiran wannan man fetur ne domin su ci gaba da harkokin masana'antu da harkokin zirga-zirgar ɗan adam to kaga ashe idan aka kalli wannan ɓangare na yaƙi da kuma matsalar da zai samu ma duniya shine wannan na biyu kuma shine kaga a cikin awa 24 da fara yakin nan Amerika, irin makaman da ta yi amfani da su an yi hasarar makamai na saba da dala miliyan 779 to kaga irin waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗe ne da ya kamata a ce an gina rayuwar mutane da su tattalin arzikinsu kuma an zo ana ɓata su To yanzu wannan ana iya cewa musamman a nahiyar Afirka ta ya wannan abun zai shafi tattalin arziki harkar yau da kullum ga al'umma talaka da ke a ƙauyuka? Eh, zai shafe shi na farko tun daga abubuwan da yake amfani da su wanda ya dogara da su ake shigo da su daga kasashen waje wanda ya shafi abincin talakawa wato shine biredi alkamar da ake nomawa a duniya tuntun tuntuni yana fitowa ne daga yankin rasha da ukraine kuma waɗannan ƙasashe suna cikin yaƙi sannan kuma hanyar da ake bi a shigo da waɗannan zuwa afirka hanyoyin yanzu ya zama hanyoyi na mutuwa to kaga ashe eh, a kai tsaye wannan wannan yaƙi duk abubuwan da akan samu matattalin arzikin afirka zai zo ya tsaya wanda kuma zai daga farashinsu sannan in farashi ya ɗaga karfin talaka ne ake kwacewa wanda zai shafi kowa da kowa a yankin afirka din ma kai da ma kowane irin yanki na duniya To ana iya cewa a hasashe wannan yaƙi zai ɗauki lokaci ko ko ana ganin cewar akwai alamun za a iya samun sulhu. Gaskiya ɗan yaƙe-yaƙen da ke gabas ta tsakiya musamman wannan yanki ba yaƙi ne da zai ƙare nan kusa ba saboda kasancewa ƙasashen da ake yaƙi da su ƙasashe ne wanda sun riga sun hasala musamman ita ƙasar Iran wanda ba yau kaɗai ba an kashe mata shugabanni ba an kuma kashe mata waɗanda take mu'amala da su a gabas ta tsakiya musamman a yankin Hamas da Hezbollah da Gaza to kaga waɗannan yaƙi a yanda ya ɗauko asali yanzu ba a san inda zai tsaya ba saboda yanzu ƙasar amurka ne take bayan isra'ila ita kuma kasar iran take fada da america da isra'ila da saudi arabia da kuwait da qatar duk kaga waɗannan sun shigo ciki to kaga ba mu san abin da zai biyo baya ba domin kowanne a cikinsu yana da abokin hulɗarsa na kasuwanci da ko kuma abokin shawararsa na tsaro tana kwance ta kwance ne duk wanda ya tashi da shaida ne sino Allah ya la'anta ne ga wanda duk ya da hankalin juna. Musamman gari duk zancen da zanen biyo nazari baki yan shuru ko ya faɗa alkhairi faɗa ce gurin shugaba mai zauna ba mai gogewa. Allah ya ya yi masa gwiwa. Kuma ya zama ido da mun san girman juna. To madalla, Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda jami'an tsaron ƙasar suka yi nasarar kama wasu mutane hudu dillalan makamai da ƙungiyoyin 'yan bindiga da suka hada da Boko Haram a yankin Difa. Kamar da za ku ci gaban rahoton da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a Yamai, Suleimani Barma ya aiko mana. Rundunar musamman mai lakanin na lewa dole ta shiya ta biyar da ke jihar Difa ce ta yi wannan babban kamu a yayin wani farmakin da ta kai a gundumar gingimi iyakar Nijar da Chadi. mutane hudu da ake zargi da safarar makamai ne aka kama dauke da harsasai kusan dubu hamsin hada da bindigogi tara samfarin ak-47 da karamar bindiga pistole guda sai motocinsu uku da miliyan goma sha uku da rabi na kudaden saifar yankin afirka ta tsakiya da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gwamnan jihar difa janar ibrahim bagadoma ya ziyarci barikin sojan da aka baje waɗannan kayayyaki 'yan sumoga wanda su ba su da wani aiki sai su tahi su sayo bindiga da kartushi su zo su saida ma 'yan boko haram allah ya tona asirinsu karamu sun gamu da su kuma sun kwato motoci guda uku sun kama mutum hudu sun kama bindigogi bakwai da harsashi don allah yanzu wannan harsashi kamun su kare mutum nawa suka rasa rayukansu a yayin wani artabun na daban da aka yi a watan fabrairun da ya gabata a gundumar ungurti lokacin da askarawan kungiyar 'yan tawayen mplg suka kai farmaki a rijiyoyin a gadem sojojin gwamnatin sun ce sun yi nasarar murkushe wannan farmaki har ma sun kama mota guda da bindigogi uku kirar ak-47 da rokoki uku waɗanda aka gabatarwa gwamnan difa can inda ake haƙo mai man fetur sun kamo mota guda ga ta nan kuna ganinta sun kama bindiga da harsashi da sunanmu da sunan shugaban ƙasa wanda har kullum ya sa ido ya sa kunnuwa yana shurare ya ji ya gani irin abubuwan da suke yi da prime minister da ministan tsaro da ministan cikin gida suna jinjina ma sojojinmu don su ci gaba da aikin da suke yi na kare ƙasa na kare lafiyar jama'a. Yankin Difa mai makwabtaka da kasashen Chadi da Najeriya na fuskantar hare-haren kungiyar ta'addancin Boko Haram. Haka kuma yankin mai arzikin man fetur na fama da aika-aikar ƙungiyoyin 'yan tawaye da 'yan fashi da makami abinda ya sa gwamnatin Nijar ke tsaurara matakai akai-akai domin baiwa jama'a damar gudanar da harkokin yau da kullum. Sule Mummuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana. daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kishin kasar mu masashe jikinmu, kishin kasa ba zafi ba. in babu kishi wai mai zamiya mu nuna soko kauna duba Najeriya ita ce gatanmu kasar mu ce ba 'yan sako in ta zugwanye ta zama babu ba mu kubuce gararin bauta <laughs> koyar da kishi tashin farko kishin ƙasa kan shi ne komai mu koya shi cikin makarantu kishin ƙasa komai zai daidai ma'aikatu da masana'antu a gane kishin ƙasa ba kwarbai a daina yi masa kallon baibai kishin ƙasa ba zafi ne ba 'yan yara yara manyan gobe in babu kishi ba labari dole mu ɗabbaka ƙaunar kanmu a san ƙasa kado wani tsari idan da kishi ba mai sata ce rashawa sai wari da mu da suna madafin ikowa ba za mu yarda da ɓata ƙasa ba. Masu aro kada ku shagala muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma ga Madina Dauda da shirin ɗinkin kwalba da ta shirya kuma za ta gabatar. Ɗinkin kwalba wanda masu iya magana ke cewa sai ƙwararre. da ya gabata ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci majalisar dattawa da ta fara aiwatar da gyaran kundin tsarin mulki na 1999 domin samar da sarari a kafa 'yan sandan jihohi. Wannan ita ce za mu tattauna a shirin ɗinkin kwalba a yau. Ku biyo mu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce dole ne ƙasar ta gaggauta tsarin fasalin tsaronta domin tunkarar ta'addanci, 'yan fashi da makami da kuma tayar da zaune tsaye. Amma yawancin mutane musamman malaman addini, 'yan siyasa da ma ƙwararru a fannin tsaro sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kamar yadda Adam Idris malamawan falakin zazzau ya yi bayani. A haƙiƙa, samar da 'yan sandan jihohi ko da yana da wani alfanu yana da wani amfani ga ƙasa illolin sha sun fi yawa. Kika kalla ta fuskoki da dama. Abu na farko dai Ubangiji Ta'ala ya sanya tsaron ƙasan nan kaf ɗinta ne a hannun jagorori a hannun shugaban ƙasa ya rantse da Allah ya rantse da Alkur'ani zai kula da haƙƙin ƙan ƙasa da rayukansu da mutuncinsu da addininsu da jin daɗinsu da komai don haka wajibinsa ne ya kare wannan abin da ya ɗauki alkawari a wurin Allah a wurin mutane cewa zai tsare darajarsu ba tare da wani ya sa mishi hannu ba ko kuma wani ya sa mai hannu to idan ya ƙirƙiro wasu 'yan sanda na jiha wanda haƙƙinsu ne su kare cikin ƙasa kenan ya yi ma mutane wayau ya saryar da wannan haƙƙin zuwa ga wasu ba shi ba. Abu na biyu wanda illa ce ta gama gari shine idan akwai ɗan sanda a jiha ta yana ƙarƙashin gwamna na akwai ɗan sanda a tarayya yana ƙarƙashin shugaban ƙasa wane ne zai ba da umarni guda ɗaya a bi yake da daman ya ce a yi ko a bari duk inda ka samu mutane biyu haɗe kowa na da ƙarfin doka to za ka haifar da rikicin da Allah kaɗai san iyakashi. Abu na uku akwai jihohin da suna da 'yan banga suna da wasu hukumomi daban-daban. Sai a auna a ga irin ɓarnar da irin waɗannan jami'an suke yi saboda suna amsa umarni ne hannun wasu daban. Umarni ya yi yawa kafin a samu a kai inda za a magance matsalar an riga an yi damejin lamarin. Abu na hudu na cikin tsoron da mutane ke yi. rashin tsoron Allah na wasu mahukunta musamman wasu gwamnoni da zai sa su dinga amfani da jami'an tsaron nan suna wulakanta mutane a yanzu ma da ba ƙarƙashin su suke ba ya mutane suka ƙare suna amfani da su su ɗaure su karya su wulakanta su talauta su yi abin da suka ga dama balantana kuma a ce yau wannan jami'in ya dawo ƙarƙashin gwamna ne sai abin da gwamna ya ga dama sai abin da gwamna ya ce kamo daure, karya rusa to yadda za a magance wannan matsalar na 'yan sanda ba wai yawaita su kadai ne ya kamata a yi ba akwai muhimman abubuwa guda uku da ya kamata a yi abu na farko shine a tsara tsarin a gyara tsarin ɗaukar 'yan sandan kansu ya zama sai mutum mai tarbiyya mai mutunci mai addini mai ilimin addininsa da ilimin wayewar zamaninsa wanda al'umma shi ta yadda a ɗauke shi sannan a ɗauke shi aikin ɗan sanda abu na biyu wanda za a ɗauka aikin kuma a kyautata masa a tsare mai mutuncinsa a tsare mai darajarsa a tsare mai kimarsa a tsare mai dukkan abin da ya kamata a tsare masa abu na uku a bibiye shi in ya yi ba daidai ba a hukunta shi amma maganar a ƙirƙiro wasu 'yan sanda bata kuɗin ƙasa ne kawai ba wasu dama ne su ci mutuncin wasu ko ba zai iya magance wannan matsalar ba shi ma ɗaya cikin jigajigan 'yan siyasa a ƙasa kuma ɗan jam'iyyar pdp mai adawa umar sani da kat ya tsokaci kan wannan batun yana cewa maganar maganar na state police ba shi da wani alfanu domin a yanda ake yanzu da yanda mutane ke son cin zaɓe musamman ma gwamnoni suna son su ci zaɓe to duk wanda ya shiga gabansu ko ya musu rashin kunya ko ya kawo musu wani cikas wallahi tallahi za su yi amfani da state police su mishi kaca-kaca kin ga ba daidai ba ne mutum a ce ga ɗan sanda gwamna ya je ya aika a kamo ka a kulle ka saboda ana ganin za ka kawo mishi cikas a zaben shi ko kuma yana da wani abu a game da mutum ko wani yana rubutu yana zagin shi ko kuma ko suna kamfen kada a zaɓe shi ko ana wa'yansu abubuwa to da wannan state police din za su yi amfani su ji ma mutane so ni ina ganin maganan wannan state police din a ajiye shi a gefe tinubu yana ta dagewa akan state police state police ba abin da state police za su yi domin in national police da suke da komi da komi sun kasa yin wani abu to me state police za su yi kawai dai ana so a ɗauki mutane aiki to in ana so a ɗauki mutane aiki yana da kyau amma a ɗauke su a mai da su su je training under national police su iya aikin nan sannan tukuna sannan daga baya idan lokacin da babu siyasa lokacin da ake gwamnati to ana iya barin su yi aikin su amma da aikin gwamnati ya taso su shiga na federal police gaskiya magana akan waɗannan bayanai sai na tuntuɓi ƙwararre a fannin tsaro dr yahuza ahmed getso inda na nemi in ji abin da yake kallo game da kiran da shugaban ƙasa ya yi sai ya ce. Maganar 'yan sandan jihohi a Najeriya munafunci ne da kinibibi da tsegumi da kuma wani abu wanda Najeriya da 'yan Najeriya za su yi da na sani shi idan ya faru. Ba a shirya yin maganar 'yan sandan jihohi ba domin ba a daidaita tsarin da ya kamata a haukan layi sandan jihohi ba. Waccan magana ta shugaban ƙasa na ɗauke ta kawai kamar wani abu da ake cewa shigar shigarar shantun kadangare ko kuma shafa labari shuni. Amma ba za ta taɓa yin tasiri ko ta zama hanya madaidaiciya wacce za ta ba da damar a ce an samu daidaito a harkar tsaro ba domin an shiryo ta ne akwai wani kinibibi a ɓoye wanda na tabbatar ko ba na raya 'yan najeriya za su koma su duba abubuwan da nake magana a kai yin 'yan sandan jihohi abu ne mai matukar muhimmanci zai kuma taimaka wajen samar da tsaro a najeriya amma ba a irin tsarin da ita gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu ta to da shi ba domin akwai wani abu boyayye akwai kunshi wanda watakila sanda zai zama an cire hular already kan ya riga ya rubi. Allah ya ubangijin magaba. Kul jalaluwal mu Allah mara iyakar iko. Ya tabaraka jin jalaluwal kirami. mara iyakar iko. Wannan ka ɗan garban abin cikin ƙasa na ƙasa ne. ali na baruwa mai je fayar gurza aikin zurfi gamba ɗan zariya gamba dogo direban mota. A nan za mu dasa aya a wannan shiri. Idan Allah ya kai mu lafiya za mu kawo muku kashi na biyu na wannan shirin kan 'yan sandan jihohi inda za mu ji shawarwari kan ko a yi 'yan sandan ƙasa ko a jinkirta shi zuwa wani lokaci. Ni ce Madina Dauda, mu yi ni lafiya. sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari rahoto kan yadda ta kwana a duniyar wasanni. Ga Bala Ɗahiru Bronco. Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Barcelona ta ci tana kuka kamar yadda masu kallon wasa suke bayyana bayan da ta samu nasara a kan ƙungiyar kwallon ƙafa ta Atlantico Madrid da kwallo uku da nema a wasan dab da na karshe a gasan Copa del Rey na ƙasar Spanish. sai dai a wasan farko kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid dai ta yi da rami yayin da ta lallasa barcelona da kwallo hudu da nema wanda hakan ya bata nasara zuwa zagayen wasan karshe inda take jiran kungiyar kwallon kafa Real Sociedad ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao wadda da su kara a yau da misalin karfe tara agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chadi. har ila a wasan da aka fafata a jiya a gasar premier league na kasar ingila kungiyar kwallon kafa ta sunderland ta samu nasara kan leeds united da kwallo ɗaya mai ban haushi everton ta doke bolle da kwallo biyu da babu yayin da aka tashi canjar tsakanin brentford da kuma kungiyar kwallon kafa ta bournemouth wolves ta samu nasarar doke liverpool da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma a gasar premier league din na kasar ingila kungiyar kwallon kafa ta manchester city suna tare da kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest da misalin karfe 8 da rabi agogon nigeria na dare fulham suna ta da kungiyar kwallon kafa ta west brighton and half albion kuwa za su karɓa kuncin arsenal aston villa a gida suna ta da kungiyar kwallon kafa ta chelsea yayin da manchester united za ta yi tattaki zuwa kungiyar kwallon kafa ta newcastle united da misalin karfe 9 da kwata agogon nigeria a gasar la liga kuwa akwai wasa ɗaya tilo da za a fafata yayin da Rayo Vallecano da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Obedience sai Bundesliga na kasar Germany inda kungiyar kwallon kafa ta Hamburg su masu suke tare da kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen a can kasar france kuwa wasa ne za a fafata na coupe de france wanda kungiyar kwallon kafa ta lorente za su karbi wakuncin nancy yayin da olympiacos marseille suna tare da kungiyar kwallon kafa ta toulouse idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta Tottenham kuwa da yiwa 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din sai samun barazanar rage albashi hakan na zuwa ne bayan da mahukunta kungiyar suke hangen cewa kungiyar ta Tottenham ka iya fadawa kasar gasar Premier League na kasar Ingila a nan ma kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal da barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool dukkansu sun nuna sha'awar su na ganin sun dauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta inter milan mai shekaru 26 da haihuwa alexander bestoni dan kasar italy za mu karkare da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid inda bayanai ke cewa ita ce kan gaba cikin jerin kungiyoyin da suke neman dan wasa mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Jamus Nicholas Lauterbach dan shekaru 26 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Bala hiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro da haka Allah ya kama karshen shirin a wannan safiyar Laraba sai kuma can dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye. Kamin na madadin Sauda Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wadda ya jagoranci gabatar da shirin da kuma sauran abokan aiki. Ana ne habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, ku ni lafiya. mu kuma Allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.